Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkan mu da sake haduwa a cikin wani sabon darasi game da Photoshop. Kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata game da Photoshop da irin ayyukan da ake yi da shi, wannan sabon darasi za mu yi shi ne akan yadda ake cire bangon hoto wato background kenan a sanja da wani wanda ba na asali wanda aka ɗau hoton da shi. yanzu kai tsaye za mu zama cikin photoshop mu kamar haka photoshop ɗin na buɗe wannan ne filin aiki na photoshop ɗin yanzu za mu shigo da hoton mu wanda za mu cire masa bango ana shigo da hoto ne wanda za a cire masa bango ko za a yi wani aiki a kansa ta hanyar zuwa nan file option sai a taɓa sai a je gun da aka ajiye hoto din sai a ɗauko shi kamar na ajiye shi a nan gurin ne sai a taɓa haka sai a ce ofi kan shigo da hoto sannan za a iya shigo da hoto kuma duk ta hanyar yin ta gajeriyar hanya wato shortcut kenan ta hanyar latsa control o control o ga shi kai tsaye ya shigo da mu cikin kwamfuta sai mu zaɓi muhallin da muka aji shi hoto sai mu ɗauko shi to wannan ne shi ne hoton da muke so mu cire masa background kamar yadda muka yi bayani a baya kafin a cire background na hoto akwai buƙatar a cire wannan muhallin wannan shi yake ba da dama a cire background na hoto idan an cire shi za mu taɓa yi sau biyu sai mu taɓa oke kamar haka to mun cire shi yanzu ba mu damar mu cire background ɗin hoto ana cire background ɗin hoto ta hanyar amfani da kayan aiki da yawa a cikin photoshop kamar wannan polygonal lasso lasso tools daga da kuma magnetic lasso duka ana amfani da su wajen cire background na hoto sannan ana amfani da pixelation tool shi ma cire background na hoto sannan ana amfani da eraser da kuma magic eraser da kuma background eraser tool duka ana amfani da su wajen cire background na hoto to yanzu mu za mu yi amfani ne da tool na farko dinnan nan wato polygonal lasso tool yadda ake ɗauko tulufin da za a aiki da shi kayan aiki kenan shine za a tafi kan alamar shi wannan kayan aiki din kamar haka sai a taba sau ɗaya an ɗauko shi kenan wani ɗan abu da yake kamar a ɗan harfe kamar igiya din ne alamar cewa an ɗauko shi to yanzu hoton ya yi baya muna so mu janyo shi kusa domin mu kalli hoton da kyau da za mu cire background sa ana janyo hoto ne a in ɗinsa kusa ko a matsar da shi nesa ta hanyar amfani da waɗannan kibin domin janyo shi kusa za a taɓa control plus a kan computer plus na janyo shi kenan yanzu haka sau biyu idan za a matsar da shi baya za a taɓa control minus matsar da shi baya to haka na nake yanzu za mu tafi kai tsaye wajen cire background ɗin mahoto na matso da shi kusa zan fara ta nan yadda ake amfani da polygon lasso shi ne nan taɓa sau ɗaya kamar haka za a ja baki-bakin asalin hoto din kenan kamar haka sai a taɓa sai a taɓa sai a taɓa. sai a taba ga wanda yake farko farkon amfani da photoshop yana da kyau idan mutum ya dan zagaye kaɗan ya cire ya dan zagaye kaɗan ya cire shi domin kar ya harbe mushi domin yana iya harbewa wani lokacin ya yanke inda ba a ba a so ya yanke ba yanzu kamar idan nan da ya bidan karamin zan iya haka idan muka zagayo da polygon lasso tools mu kamar haka za mu yi right click sai mu zaɓi fida sai mu inta sai mu taɓa delete kamar yadda muka yi bayani ita fida yana da sasar da bakin yankan da aka yi ne da polygonal su tools ko wani tool ɗin kayan aiki kenan a cikin photoshop wanda ake yanke background ɗin photo da shi duk lokacin da aka zazzagaye inda ake so a yanke aka yi right click to feza za a ga feza a cikin jerin ayyukan da zai faru a wannan gurin sai a zaɓe ta sai a zaɓi pixels da ake so a disashe bakin yankan sai a taɓa ok sannan sai a zo a delete kamar haka da yanzu bar ku gani zan yi right click feza sai ok sai na taba delete haka ne abin ke tafiya yau idan za a lura gashi nan mun ciccire background na kusa-kusa da asalin hotonmu to yanzu saura wa'annan na nesa-nesa kamar wa'annan za mu goge su ma saboda muna so ya fita ne gaba daya ba wani guntun background a ciki to domin yin wannan aikin za mu sanza wani tool din wato kayan aiki kenan za mu zo yanzu mu ɗauki gireza yanzu gashi nan mun taɓa kan gireza ɗin gashi mun ɗauko shi in za lura ga nan warwaren eraser ɗin ya yi girma sosai ya yi girma sosai to domin rage girmansa akwai calibrasis akan keyboard na kwamfuta na gefen hagu shine rage girmansa na gefen dama kuma shine kara fadarsa kamar haka yanzu mun rage girman shi yanzu duk inda muka zo muka taba za mu goge abin da yake tsakiyar warware. an yi left click ana dragging duk inda ya je zai goge background da shi na goge background na lura akwai wani da yake fitowa a ƙarƙashin inda muke gogewa wannan yana nufin transparent ne ma'ana raga-raga kenan duk abin da aka saka a baya za a iya ganin sa ta gaba nan ma su red background din ya zama raga-raga wanda haka yake nufin cewa mun kammala shirye background din to yanzu ga wani rubutu nan a nan kuma shi ma wannan rubutun muna so mu goge shi ya za a yi a goge rubutun bari mu gani cire wannan rubutu na san mai kallo zai yi tambayar ya aka yi aka cire wannan rubutu to yadda ake a cire rubutu ko a goge bulle ko zane ko wani abun al'ada a fuskar mutum shine yanzu bari mu ɗauko wani hoto ɗaya hoton nata wanda ba mu cire rubutun ba sai mu yi aikin kai sai ku ga yadda aka yi in so sai mu zo mu ƙarasa wannan aikin za mu shigo da hoton domin mu goge wannan rubutun da yake jikin abin da ta rike za mu yi control o sai mu je mukan hoto sai mu ce ofi ga hoton nan ya fito za mu cire dan makullin nan kwaɗannan sai mu zo mu wannan rubutun muke so mu cire za mu zo ne control plus yanzu za mu cire wannan rubutun farko za mu mu nan yawwa sai mu zo mu nan ya mu ɗauki patch tool ka ɗauko patch tool za mu left click sai mu zagaye illahirin inda wannan rubutu yake sai mu zuwa tsakiya sai mu right click sai mu ce use pattern to patch selection gashi nan ya zuba wani abu a wajen haka sai mu sai mu danna control d da select kenan wato wannan selecting din da muka yi fita to yanzu kuma za mu zo muna sai mu ɗauko smooth tool ɗin nan gashi nan sai mu goge wurin போய் கூட Молодец. Молодец. По-моему, мы родили мама. takwas to haka muka yi muka cire wannan rubutu domin sanja background za mu shigo da wani background da za mu saka a baya tunda mun cire wannan background ɗin da muke da shi za mu shigo da wani background din inda ake shigo da wani background din shine za a zo file kai kasa sai a zo wajen place place sai a taba to yanzu za mu je muhallin da muka ajiye background din mu wanda muka ajiye background din mu background din ya danganta da wani hoto ne kake so ka samu hoto ne na gida ko na menene ko na muhalli ne ko kuma mutumin ya dauki hoton a gefe ne kana so ka saka shi a cikin hoton gayya da aka ɗauka duka hakan zai yi ta wannan hanyar yanzu wayannan background ne za mu zaɓi guda ɗaya bari mu ɗauki wannan sai mu ce place shi ya ɗora a saman asalin hotonmu kamar yadda muka yi bayani a wancan bidiyon mu da ya gabata shine domin ƙara faɗin hoto da tsawonsa a lokaci guda za a taɓa shift alt sai a kama angil ɗinsa na sama sai a ja kamar haka mutum shi kenan zai ƙara sa da komai a lokaci guda to yanzu ga shi a ɓoye mana hoton mu ya za mu dawo da hoton mu gaba shi ne za mu gyara zaman wa'annan layoyin na ma'ana leya dama aikin hoto na baki ɗaya ta allaka da layoyi ne wata layan a bisa wata layan to yanzu za mu ɗauko layar mata ƙasa ta yi sama tunda ita background ɗin ta bangonta mun riga mun cire ya zama shirara za a iya ganin bangon da yake baya in za a lura yanan nan hoton mun sanja masa background to za mai yi ɗin hoton za mu zo mu file sai mu zo mu save as ya mu zaɓi a jpeg muke so mu ajiye shi ko photoshop da kuma psd ko kuma png yawanci dai hoto wanda ake iya wankewa a shagunan ɗaukan hoto a jpeg yake sai mu ce jpeg mu shi a wannan kofi ya zama wancan kenan na mana ɗazu zan kuma zaɓar quality ne yanayin ingancin hoton da ake so ya fita da shi bari mu ingancin mun bar shi a sha biyu sai mu ci oke yanzu za mu duba hotonmu da muka ajiye mu gan shi ga shi anan double click ya buɗe yanzu ga hotonmu wanda muka sanja masa background ku kasance tare da mu a kowane lokaci ku ci gaba da kasancewa da duniyar kimiyya ku yi subscribe na channel ɗinmu ku yi following ɗinmu ta twitter ku yi likin din shafin mu ta facebook mun gode